goma sha uku ga watan sha'abar hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da daya ga watan fabrairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tarbiyya kamar da aka saba kowane mako na lahari muna karatu cikin wannan littafi التربية على منهج أهل السنة والجماعة وتربية بسا قاري نمج باتا واللفر أحمد فريد الله da رحمه lallai abinda ɗaya daga cikin iyayenmu janyo hankali a kai bayan bayan gidan da sallah al'amari ne wanda ya cancanci ko da wani lokaci magidanta su tunatar da kansu wannan al'amari kuma su sani cewa amana ce a wuyayensu wanda allah madaukin sarki zai tambaye mu akai yaran nan yayanmu ne kallonmu ne hankalinsu bai nuna ba to mu ne idanuwansu so da dama suna da hankalin da sun san cewa ya kamata a yi sallah ko lokacin sallah ya yi kamar aka samu ba sa aiki da wannan saboda abin da suke din ya shigaltar da su to mu ya kamata mu kama hannayensu don mu gudu tare mu tsira tare idan ba haka ba to jirgin fa zai nitse da mu domin lokacin da yaran mu suka taso babu wani abu a cikin zuciyarsu na ruhi na ibada girmama allah to babu abin da zai saura kuma abin da ya buga misali da shi na makwabtanmu da suke cewa aljanu na dawowa a wannan lokaci ba wai magana su ba ce hadisi ne na manzo sallama ya ce in dare ya shiga to fa kuku su biya na dare na shiga kuma shine magana ku kame ayanku ku natsar da su a wuri guda Ya ce fa inna shayatin tantashiru na idin shaidanu suna yaduwa a daidai wannan lokaci za a iya zuwa ɗaya da cin yaran nan ya tsaga kafa zai baka kwallo wala ya da kyona aljanna ko ya same shi da kwallon kuma zai iya ramawa ya cutar da shi shi ya fi akwai marhala da ba ka taba hana yaro ya yi irin wa'in wasan nan amma ya zama akwai lura duk inda za su yi wasannin su to akalla minti talatin kafin a ce an kira sallah su yi haƙuri kawai tashi kafin rara ta fadi tashi da su je su wanka su kinta su taho masallaci amma za ka samu wani lokaci ma lahamun damuwa ana ma sallah tana kwallon abin da ya dame su su wannan bawan Allah Allah ya saka masa alkhairi bisa wannan tunatarwa ko kuma Allah ya ba mu dukkan aiki da abin da ya ja hankalin mu akai lallai mu kiyaye su kuma yara su kokari su kiyaye ba ma sai an ce su bari ba mu sabar musu shi ta ba wai zaka ce wa ɗanka ya tafi masallaci bane ta fa shi gaba zaka yi ku taho tare yawa so da iyaye za ka suna masallaci amma su kuma yayin suna can a waje suna kwallo za ga wasan da yake biyo su har cikin masallacin wurin alwala ana sallah suna hayaniya ana musu wani ma har a shigo cikin masallacin ana cikin sallah sai yi kaga idan har a ce irin wannan wasan ya fara shiga gurin ibada to kaga abun ba zai yi karshen ba zai kyau ba Allah ya kare mu ya shirya da mu gaba da mun kwana shafi na 202 a darasin da ya gabata shafi na 202 muna nan tare da malam yana bayani akan almau'izatu ko kuma a tarbiyatu bil mau'izatil hasana a kwafi na na ku ba 221 masha Allah 221 221 masu jan kwafi kwafin su injiniya mu kuma kwafin mu 202 za mu tashi a paragraf na uku inda ce malam wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam fil mawa'iz na daga cikin shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen wa'azi annahu kana ya yasta'inu a hayanan rusul al ibahiyya annabi alaihi salatu wassalam wani lokaci yana amfani da zane don ya ƙara fito da abin da yake so faɗa fili dan ka gane an gane ko inda ya jira mai annabi zai zana ka gane annabi architecture ne ko in wani layi ya nabi zai zana dan sahabbai su gane yakan yi amfani da zane dan fito maka da abin da kake so fili in wani map ne sai a zana maka ina fata an fahimta ya ce rawan bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya ruwaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ku kalla hadisin da kyau ni na ce malam ya kawo wannan whiteboard din saboda sai mun kwatanta yadda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi yayi ya zana wa sahabbai ar-rusumat a idahiyya mu ma haka mu zana rusumat al-idahiyya yadda hadisin ya bada dan mu fi gane karatun idan kun lura wato mihrab kun yana da faɗi. inda karami ne to a jikin tiles din nan ma za mu iya yi saboda yana goguwa saboda ba wai permanent marker ba shi sa ce a ɗauko whiteboard ganin hadisin a gaban mu. Abdullahi dan Masud Allah ya kara masa ya ce khaffa lana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, khaffan murabba'an Annabi ya zana mana wani zane a ƙasa square square din nan shine murabba an fahimta irin zanen da annabi ya yi wa da ya zana shi wa khaffa khaffan kharijan minhu sai zano wani zane wanda ya fito daga cikin wannan zanen da annabi sallallahu alaihi wasallama din yayi ana fahimta wa khaffa ku ana fahimta annabi ya zana wani ya fito ya ce ila hadha alladhi fil wasat a jikin wannan ne ke tsakiya min janibihi alladhi fil wasat amma ta bangaren wannan da ke cikin murabba da yake cikin square din ana fahimta idan karanta hadisin ne ku fahimci bayanan da nake dan in muka zo nan zamu fito da shi insha Allah sannan sai ce faƙala sai annabi ya ce hadal insan wannan shine ɗan adam wa hadha ajalu muhitun bihi ga ajalin sanan yana kewaye da shi wa hadha kharij wannan da kuka ga ya fito waje ay anil khatti ya fita a wannan zane na sufiya da annabi yayi yace amaluhu kulura kalmar amal ba amal ba amal da alhamza burinsa ne an fahimta burin ɗan adam yana so ya zama likita yana so ya yi digiri yana so ya fi hajji yana so ya gina gida yana so ya sai mota yana so ya aure sai ya haihu sai mukamin shi ya kai kaza an fahimta sai ya samu adadi kaza na kuɗi duk burace burace shi ne abin da ake cewa amal wa hadhihi al as-sighar waɗannan kuma wato ƙananan zane-zane da ke ciki da ya yi inji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce wal'ara ya ce to su ne za a iya zuma maganar ta zama a cirewa wani ya zama al'ara da waɗannan da suka bujiro ko wal'arab asigar wal'arab ko kuma a asigar al'arab waɗannan ƙanana-ƙananan da suka bujiro a gefe-gefe ce hiyar hawali wallahi sune ne ababe da suke faruwa da ɗan adam wanda wa'im da jarabawa almufaji a wadda take ɗauko mutum ba tare da ya san da ita ba in akhtahu hada an ya kubce wannan bai same shi ba ko ya fita a cikin matsalar annabi ya ce na hasha haza sai wannan kuma ya zunguro shi a cikin matsaloli ya ce wa in asahu kullahu amma idan gaba ɗaya ya fita a cikin matsalolin ya ce asaba wal haram wallahi sai kaga tsufa ta same shi yau da gobe mutum yana jin yana da karfi abin da yake iya sai kuma ba zai iya ba kuma tsufa ya riga ya zo daga nan kuma tsufa ya zo mai ya rage sai mutuwa ne ai mutuwa ne ka gani <laughs> sararin sanawa yana cewa dama eh, kamar yadda aya ta faɗa tukun na farko ya ce kama ba da ana awal kalbin nuridu ko yadda muka fara halitta aka za mu koma ma ya fi muna yara ba ma iya komai jariri sai abinda aka bashi bai ya cewa yana jin yunwa bai ya cewa zai sha ruwa sai dai kawai kukansa ne ke iya determining cewa ga irin kukan da yake yi masana sun ce akwai kukan yunwa akwai kukan bacci akwai kukan ya ji kafan fatsun shi akwai kukan wani wuri ya rarrabe ciwo haka duk suna ganewa to har yanzu ya fara iya gane zafi da gaci da kaza ya iya cin abinci har kaza kaza kaza ana masa to haka to a ƙarshe kuma rayuwarka take komawa idan rayuwarka ta yi tsawo to sai ta koma komai sai an maka yadda kake zuwa ka siyo yayan yayanka famfa to in dai da rai da lafiya ka kai wannan shekarun sai ga yayanka na zuwa su siyo maka famfa ga shi kai wa jariri bane amma ka ga Allah ya mai da shekarun ya koma ka kama bada ana awwal khalqin nu'idu wa man nu'ammirhu kuma fa nunakkisu fil khalqi dole muka rayar da shi ya tsawo to nunakkisu sai mun dan sa shi ya zai lokaci haka ya ka tun yana da tsauke kam haka yana da ƙarfi ya yi abin da yake so idan ya fara sai yana ɗan haka sai yana haka sai yana doro su kenan sai ya rankwafa yi eh, gashi tsere haka ne <laughs> eh, a karkace haka gashi la haula wala quwwata illa billah amma haramta nan da ya zo a hadisi shine wancan shekarar na gaba ɗaya babu ƙarfi don alharam gaskiya za ka ga mutum ya kai shekara casa'in da wani abu shi shine shekarun haram ba kuma kowa ke iya kaiwa wannan shekarun ba sai wanda Allah ya zaɓa mu ƙwarai da gaskiya su kukuce bai sanin ma mai akan ce shekul hari amma mutum kan zama ɗan shekara tamanin da ƙarfinsa da komai amma da ya yi nisa ya dimfari casa'in ɗin nan sai da abubuwa suna canzawa suna canzawa ya dimfari ɗari dari da wani abu shi ke nan gaba Allah ya sa mu cika da imani to annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laqad a'zara Allahu ma'an haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya gama ba da uzuri da hanzari ga duk wani mutumin da aka akhara umrahu ila 60 amal don da aka jinkirta masa rayuwa har ya kai shekara 60 to an gama ba shi uzuri a rayuwarka ta duniya ne kan kun baka aiki da za ka shiga aljanna ba to ba ka da uzuri a gaban Allah tunda har Allah bai kashe ka ba kashe ka tun a duniya to Allah ya gama baka uzuri an fahimta to wannan shi ne sannan akwai wato aya ta ƙarshe wadda zan kawo ta bayan na tsallake wancan guda biyu sai na barca da na kawo hadisin ita ce faɗin Allah ta baraka wa ta'ala a wani nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nabi shin ba muraya ku ba rayuwar da duk wani mai wa'azantuwa ya kamata ya wa'azantu mutum ya shiga taitayinsa ka shiga taitayinka ka zamanto mai haƙuri ka shiga taitayinka ka zamanto adili ka zama mai amana ka zama mai tausayi ka zama mai kaza kaza duk ka shiga taitayin ka ka kula da ibada da tarbiyyar nan ma da ake magana sannan ya ce wa za a an-nadhir kuma wanda ya gargadi ya zo muku daga nan wasu daga cikin malamai suka ce shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo mana da alqur'ani wasu malamai kuma suka ce bai gargadi shi ne furfura da zarar ka ga furfura a gemun ka ko da kwaya ɗaya ne wallahi gargadi ya zo maka cewa to lokaci yayi za ka iya tafiya ko an shirya ko ba shirya ba sai ta shiri to yanzu wannan hadisi da malam ya kawo kafin mu ci gaba an gane wannan ko a za mu buga misali da shi kamar yadda na faɗa abinda annabi sallama ya faɗa kun karanta kun ji hadisin aiko yawa kuna kallona na ga murya tana zuwa a minti ɗaya ne ya tori a ɗan gani bari ko mi shi ta ɗaya ne kamar zai fi zama zai da faɗi sosai ga yake cewa a hadisi annabi ya zane zane murabba ko ga zane murabba su fiye annabi sai yake cewa sai ya ja wani layi daga tsakiya nan ne tsakiyarsa wannan layi ya fita kaga ya fice haka ne wannan da ya fita din sai ce ya yi waɗansu ƙanana ƙanana a gefen sa ƙarami ƙarami haka ƙarami ƙarami ƙarami ƙarami ƙarami dama da hagu duk gasa to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce wannan shine dan adam wannan zanen da ka ya fita tun daga nan ya fice buri ne na dan adam kana so ka gina gida kai aure kai kaza ga shan burin ya tafi ya fita ma amma wannan da ke kewaye da kai mutuwar kashi shi ne ajalinka da tsufan nan da ka yake magana ba yadda za ka iya kana cikin wannan burin nasu tana so ka kai mataki ka zashe ga ga arabi ya bujina maka ko sai ka kama rashin lafiya arziki ya hana ka yin abin da suke sani annabi ya ce idan ka tsallake wannan sai ka warke ka ji daɗi da ka maza gaba kuma sai wani ya ƙara zuwa shi kuma karaya arziki ke da ila karaya ila gobara ila sata dukiya ila kaza duk za ta bujirar maka cikin burin da kake da shi ba wanda yake so ya ciwo ba wanda yake so ya rashin lafiya ko so yake ji daɗi ka gani na tura da wani hadisi na shaidan da yake sadaka ta huwa kafu annabi ya ce shaidan ya faɗi gaskiya amma makarici ne kasan da ne ya na tuno ɗazu ɗazu nan na ci da wannan mutumin fasikin mutumin nan ya sunan shi masu suka yana wa yan bid'a rabbi da kansa amma yana buga wani misali wanda kawai ko dole haka kawai yake da gaske ya ce wanda kuke su shehunan nan da waliyai ai ba so su mutu ba amma kuma kuce shi ya su biya muku bukata ya ce kuma an ce a asibiti suka mutu duk wanda ka biya mutu a asibiti ba so yake mutu ba ya je ya so yake ya warke ya dawo haka zai ke ta fada kuma da ne ko ƙarya ne ta ga sadaka ta kenan amma kuma wa garo duk wanda ka ga kai shi asibiti hanyar ta asibiti yana so ne ya warke a kwana ya dawo gida ba ya dawo da gawar shi haka ne ya ce to haka rayuwar take a cikin burin da gasar kana ta tafiya duk wannan burin ana yake abin da ya sa ka ga annabi bai zana a nan ba ma'ana yana nufin kana ta zuwa wa'annan matsalolin na bujiro maka wani ka tsallake wani ka yi jinya wani ka za. da an zo nan inda zanen yake adalin ka ya riga ya zo ne ba kai saka mutu ba wai burin ka ya kare ya cika da burin na har ya fita ya wuce adalin ka kowa zai mutu a duniyar nan da yana da wani buri ko ba kai saka yin cewa. za ka haƙura dole ka mutu kamar wannan gurin da ya cika ba me ya hana ka cika gurin mutuwarka a sanar ta zo ta riske ba a irin wannan ajarin kafin ya zo a kawo nan inda nan ne za ka mutu to a daga nan wuraren ƙarshe ƙarshe sai ta kai matakin alharin ɗin nan za ka ta tsufa kalli wannan ammi na na Khadija kaga tsoho ne bai tara sunan shi ko ya sunan shi ba bai tara ba ammi ta waraka ce. na so a ce ina da karfin da zan iya baka kariya Haka ya kai matakin da ba shi da kai ba zai iya komai ba abin da za a manzara sallama da koran shi a maka na cutar da shi abu ne da yake bukatun majiya karfi matasa zarata da za a tsaya amma addinin kariya amma yana kai shi ba zai iya yin abin da yake ta gani so ka kalle mu nan yan matasa matasan mu da yan yara yaran mu da dattijan mu inda duka za a fito akwai abin da ko ba a gaya ma kowa ba shi yaro ya san zai iya kaza zai iya kaza matashi ya san zai iya kaza zai iya kaza dattijo jama'a ya san abin da ba ma zai yi ma ba zai iya abin da kawai kuma ba wai ba zai iya kuma ta a rayuwa ya fa yi wannan abin tun a da yana yaro kafin ya zo wannan matakin da yanzu ya bamba yara sai dai zama min kallo ina inda a ce za a ɗauko ka yana yaro ma abin da ya yi duk matasa yana masu irin wannan abin amma shi ya kai matakin harin ɗin a daidai nan dab da zai mutu ba zai yi ba to tana cikin burin naka sai mutuwa ta mutu suke shi ne abinda alfala yake cewa dan adam yana tafiya ne da al'amani wal manun amani shine wannan burin wannan kuma ita ce manun manun ya ke mutuwa ta take kewaye da kai duk wannan yawon da kake ganin muna yi kai tafiya ka je haji ka je america ka je ingila a cikin nan kake a cikin sakon mutuwa kai ka gama duk inda za ka je ka zagaya ba kai saka fita ciki wallahi kana zuwa wurin da lokacin na yau sai ka mutu to annabi a zana a aka yi wa sahabbai wannan zana wannan shine khattan murabba wannan shine dogon layi na wasa da ya fita ga wannan akwai wanda shi da zaka kaddara wannan na wani ne a cikin dan adam akwai wanda shi murabba din sa ila ya kawo shi hannan wallahi za ka burin ka dan sanan yanin ya ma wuce da wannan wani kuma burin sa ma a cikin nan kawai nan zai tsaya wani burin sa anan da ya taka burin mai ya tabbatar bai da tsawon bai da rayuwa mai haka kowa na shi na wani ban naka daban kana cikin rayuwar ka din nan wallahi duk inda zaka je da wannan burin yana zuwa da inda zaka mutu zaka je ka fito maka Allah ya sa mu cika da imani an gane wannan zalim ko to haka annabi ya sahabbai dai ya nuna musu yakan yi dai yakan nemi taimakon zane irin wannan in ta kama dan sahabbai su fahimci abin da yake nufi ina fata mun fahimta su haka annabi ya wannan zare Allah ya saka muku alkhairi mana, a mai da su ba sani ba ko za mu ci da wani amma kamar dai ina da shi kadai ne malam ya ce wa min hadihi annahu kana yu'allimuhum bid-darsil amali daga cikin shirin manzon Allah annabi yana karantar da su da darasi practical practical yake shine darsul amali ya yake musu yace kamar fi sahihi bukhari kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari Wannan nabiyya sallallahu alaihi wasallama tawadda amama jami'in minan nas annabi ne yayi alwala a gaban kowa a gaban mutane ya alwala kowa ya ga yadda yake summa qala daga nan sai ce man tawadda nahwa wudu'i hadha duk mutumin da yayi alwala irin wannan alwalar tawa da nayi yanzu summa salla raka'ataini sannan ya yayi raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu bai jira da kansa bai tunanin duniya ba bai tunanin burace buracensa ba ya yi kushu'i sallar ita ce a gaban shi annabi ya ce bai yi ma makarta da wannan tunani ba bishakin minar duniya da wani abu na duniya ya ce to gafara na, ko gufera lahu ma ta kaddama min dunihi an gafarta masa abin da ya gabatar na zunubansa kaga aikace annabi yi amma mu yanzu mana alwala tun daga alwala ma za mu fara tunanin duniya wallahi wani za a ya ɗauki ruwan alwala in ya da ya yi shiru ya tagumi ya riga ya yi nisa al'amuran da ke damun shi wala Allah farin ciki ne wala Allah bakin ciki ne haka ce muke ga wata babban musiba a wurin alwala kaga ana musu na ballo ai jiya wasan nan mu muka ci ai ta hayani ana daga murya ko siyasa duk irin wa'annan abubuwa suna faruwa tun daga alwala sannan a zo wurin sallan kanta da za a idan da sallah a tambaye mamu wace sura ne ya karanta ba koyon manyan surori ba wannan dama za ka ce a yi wani sai alaran momi a ƙanana ƙananan sura da limamin ya karanta a sallah wanda ko mu ai ko bai ko baka zama alaran ma ka sani to lafiya ga mutum ya ce ya manta manta kawai zai gaba ɗaya saboda tunanin ya wafce ku shuyin a cikin sallah ka gani haka ne ko ba haka wani ko a gwada sannan da muka yi yanzu Allah inda za a ce wani ya fada ya manta an manta ina biya masa saboda tunani da kuma damuwoyi ya yi ma mutane yawa mafi yawan magidanta fa wallahi aka ce ciwon zuciya ke kashe su ba rashin lafiya bane wai na mizabirin lafiya saboda halin damuwa ne wani a kasuwancinsa wani a iyalansa wani a makwabta gashi nan dai su suke sa ka zan haka kawai magidanci sai kama rashin lafiya ya fadi zuciyar ce kawai ta kuma ba ma mu ba limamai ba limami ya zo sallah ya karar kanwa wani da gaske saboda damuwa ta masa yawa muna hira da wani ɗalibi na a unguwar sai ce malam a rana ɗaya limamin su sai da ya rafa wasu biyar haka sallolin tun daga zuwa hajji shan wallahi ya ce sannan shi da kan shi ne ya farga ya kira sauran mazallata ya ce anya ko lafiya ba ku lura da kaza da kaza ba ɗazu da asuba da alzahar da la'asar magariba da insha duka sai da ya rafka nawa ya ce da suka kira limamu wallahi ashe ana bin sa kudin haya kudin haya ya kare hayya an daga masu kaba ana cewa za a kore shi sannan kuma ga auren yarsa da lokaci ne fa abubuwa ne yan damuwoyi kuma gidan ba kaza da ce nan da nan suka haya wata gidauniya aka biya masa kuɗin haya aka yi masa cefaliya. sai ko sai halittar sama ta canza ko wallahi sai da har wani dan murmushi za ka yana yi amma da mutum za ka gaba ɗaya ba murmushi ya shi wa fuskar shi wallahi mala to ba dole a rafkanwa ba wannan fitintunu sun yi mala a da idan mutum yana da gida za ka ga cewa gidansa ya mallake shi ne fa da wata sana'a wadda kai yanzu aka ce ke ce kana ganin kasantacciya ce kuma ya mallake gida wallahi kuma ya riƙe ka da kai da 'yan uwanka ku ashirin talatin a gidansa 'ya'yansa ne kuma ya mallaka sannan ga 'yan uwansa na ƙauye da suka zo su ma duk sun tare shi ne ubansu kuma duk shi yake ci da su da wannan 'yan sana'ar da yake zuwa yake Allah ya mata albarka amma yanzu nan kowa ya mallaki gida na zamani sanda ubal zai tsufa ya bukaci buƙaci taimakon ya sai an yi karo karo ba wani mutum sai a ciki da zai ce bari ku ɗauke ma biyu ku kasa rike shi ku kasa ya yi masa damuwa haka mutane ne saboda an zara albarkar ne an zare albarkar a gani da iyayen mana za su biya maka wani yanzu ba ba wai ba wai raina ita sana'ar ce, amma ka kalli a ce maka mutum ba duku ne ka kalli dukanci a za ga ba kome waje ba to wallahi za ga ba duku yana da gidan kansa a da da kuma sana'ar dukancin ya da gida, ya riƙe ƴaƴansa da iyalansa kuma yake ci da su kuma kowa da ci ya dogara kuma suna makaranta ayyar shi ke biya musu kudin makarantar mu. to yanzu daga yaro ya gama makaranta ya yi digiri da digirgir da albashi duk wata kila ma mota hawa gare shi da gidan kan, amma bai san wani baya da shi daga kulle yana kuka albashi ya kare ko sati ɗaya bayan Allah ya kamar mutum to annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya irin wannan alwala ta waye sallah ba tare da ya yi tunanin wani abu na duniya ba annabi ya ce an gafarta masa abin da ya gabatar na zurbansa malam ya ce wa sallah barratan sallallahu alaihi wasallam bin nasi imaman wa huwa alal minbar wata rana annabi ya tashi zai wa sahabbai sallah sai ya hau kan mumbari kan mimbar ya hau saboda kowa ya ganshi a sama yayi sallah ce li yarau salatahu kulluhum ce don kowa ya ga sallar da annabi kowa ya gani wal yata'allamu min af'alihi wa mushahadati dan su koya daga aikata aikatan sallah ya daga hannu ne yayi haka ne ya sa hannu alal ne yayi ne duk da kani a sallah ga ya annabi yake ayyukansa falamma faraga lokacin da annabi ya kammala ya kammala sallah akbara sai ya juyo ya kalli mutane wannan dubo biyan na ala kuskure ba san ko naku akwai ba a jan luska nake tunani amma wannan na san gida akwai ta sai da irin ala ne bai kan babu komai a kan wannan yawon din kuskure alal nasi ne ba aliyun nasi ba ya ce faƙala sai annabi ya ce wa mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama sana'atu hada na yi haka ne ne sallah akan mumbari mu bi dan ku koyi da ni wa lita'allamu salati don ku sayar da sallah ta take in ji annabi da kansa ya faɗi wannan min hadihi sallallahu alaihi wa وسلم daga cikin shiriyar annabi alaihi salatu annahu kana idza arada an yanhi an yanha an shay'in akhadahu bi yadihi wa bayna hurmatihi yakuna awqa fi nufus ashabihi wato annabi alaihi salatu salam ya kasance idan yana so ya hana wani abu to yakan karba abin so da yakan karbe a hannun wanda ya gaira abu ko ya ɗauke shi sannan yi bayyana hurmatahu sai ya yi bayanin haramcin abin li ya kuna auka don hakan ya fi zama ya shiga cikin nufusin ashabi cikin zukatan sahabban misali yana iya ganin zobe a hannunka kai na mutu ka sa zoben zinari alamu yana iya cire zoben da hannunsa ya tubbike shi a hannunka sannan ya nuna maka haramun ne kaga ai yayi a aikata ne yace an aliyin kaga nan kuma sai ya ƙara kuskure ko wancan aliyun ita ya kamata a ce an ta ana wannan aladun din kuma mai da ita can ka gani sai aka da aka gani eh an aliyin ne nan kuma radiyallahu an قال يك اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله الذي ya رئي ainihin wato alhariri da hannun hagunsa wa zahaban yamini ya rike kuma zinari da hannunsa na dama kaga ya rike abin dan ya nuna wa sahabbai sun gansu ita sun marafa bihi ma ya dahu annabi sai ya daga hannayensa gaba ɗaya da su kowa yana gani fa kala zai ce inna hadaini lalle wa inna abubuwa guda biyu alhariri da zinari annabi ya ce haramun ala dhukuri ummati haramun ne akan duk wani da namiji na al'ummata in dai kai namiji ne to haramun ne ka sa alhariri a nan duniya haramun ne ka sa zobe na ainihin wato zinari ko kai ta'ammuli da zinari a matsayin abun ado sai ce hillul li inatihim amma halal ne ga matansu matan mu na al'umma maza Allah halal ne su ta alhariri halal ne su sanya zinari shi yasa matar ka take sa zinari sarka take sa dan kunnan zinari take sa auroran zinari ko take sa duk abin da za ta da zinari wannan ya halatta amma kai namiji ba za ka ba ko haƙorin maka da kake ganin wasu maza na zuwa su ta haƙorin maka zinari kuskure suke ba daidai ba ne idan ka ga mutum ya sa kai mai nasiha ya gyara ya cire shi dan haramun ne namiji kenan dan ya sa azurfa kuma to wannan azurfa halal ne ko ba haka bai ita kanta mace za ka iya sa azurfanta ba sai ta sa zinari ba za kuma ta sa zinari ta ainihin wato bar azurfa kun ga annabi yana rike abu wa min hadihi sallallahu alaihi wasallama fil wa'id na daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin wa'azi istimal istikrar al-mufid lit-targhib aw at-tarhib annabi yakan yi amfani da maimaita abu maimaita abu nan amfani ya maimaita su biyu ya maimaita su uku ya maimaita su uku dan dai abin ya shiga na wajen tsoratar da mutane abu ko kuma kwadaitar da su akan wani abu annabi ya nana ta kalmar har su biyu su uku ya maimaita abu da ƙolin ustaz usman qadri min yake cewa wa bi hadha al-uslub al-wadih al-musta'alli yace da wannan uslubi wanda yake mai kyau a fili wa bi hadha tikrar al da irin maimaita wannan wanda yake yana da amfani yastawibu as-sahabata al-hadith da haka ne sahabbai suke gane hadisi su fahimce shi fa yahfazunahu kaga sun haddace shi wa tathbuta al-hadhu wa ma'anihi fil aql kuma ma'anoni da lafazan hadisin su tabbata a cikin zukata a cikin kwakwalen sahabbai wa sun afkar wa zalaliha sannan tunani ya tarsu a cikin zukata wal alfazu wa Artiha da lafuzan da hadisin ya zo da shi da ababen da za su iya shiga cikin sa fil nufusi a cikin zukatan bayi cikin sahabbai wa yatamakkaluna suna buga misali na hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna aiki da wannan hadisin ko suna yin kama da hadisin da annabi ke cewa amalan wa tatbiqan fi majali hayatihim wato dan aiki da tabbakawa a al'amuran rayuwarsu summa tasalla ko kuma summa tusalli ilaina naqiyatan la sha'ibatan fiha hayyatan bi hayyatan hamiliha ma'ana summa tasil ilaina kenan ma'ana sai abin ya iso zuwa gare mu wato tsaf mai kyau tartar babu wani kura da rayuwa rayuwa irin wanda ya ɗauko magana mana kamar yadda annabi ya faɗe ta a cikin kunnen ka haka kuma za ka ɗan faɗa a rayuwar ya ce to wa al ahadith allati tara fiha sidqu ma zakartu da daga cikin hadisan da zaka ga gaskiyar abin da na ambata sabiqan a baya shine ma rawahu abu huraira irin hadisin nan da abu huraira ya rawaito hadisi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa annabi ce ruguma anfe ruguma anfe ruguma anfe kaga sai mai ta saura so dan saboda sahabbai hankalansu ya karkato kuma su ji su ja su ji mai annabi zai fada annabi ya ce Allah ya turmusa hancin mutum a wuta Allah ya turmusa sa a wuta Allah ya tarar musu hancin sa wuta ana sa hanci ne kadai a wuta a bazoran gangan jiki shi kansa mai hancin ake ne annabi sai da ya maimaita su a su rike abin da kyau duk abin da zai biyu bayan wannan addu'a ka san ba abin da za yi wasa da shi ba kala sai yake cewa kalu sai suka ce ya rasulullah ya annabin Allah man wane ne wannan kuwa ya ko tabe kala sai annabi ya ce man adraka walidayhi inda al-kibar duk mutumin da ya samu iyayensa na a lokacin da suka girma da ka kai matashi kana da girma kuma iyayen kananan sun girma sun zama da tijai ba wai kai ka taso ka samu sun rasu bane ba wai a kai din ka riga ka rasu kuma su sun tsufa ba duk kuna nan azraka ka same su suna nan da ransu amma sun girma shekaru ya ja ya ce au ahaduhuma ko kuma ka samu ɗaya a cikin su ko uwa kaɗai ko kuma uba kaɗai wala Allah uwar ta daɗe da rasuwa wala Allah uban ya daɗe da rasuwa amma dai ga ɗaya a cikin su ko kuma duka su biyu annabi yake cewa fa dakalan na ya kuma shiga wuta wannan mutumin Allah ya sanya shi a wuta kan ma Allah ya fito da shi ma'ana idan har ka kuskura ka kamu dama iyayenka suna nan da rai kai kana da girman ka da lafiyarka iyayenka su kuma sun girma ko ɗaya cikin su ka zo ba kai aikin da sakamakon shi a gare su za ka shiga aljanna ba na faranta wa iyayen kaɗan har ka je ka shiga wuta to wannan ai kai ne menene annabi ya ce Allah ya turmu saka wuta in dai kai ba kai kanka aljanna ta hanyar iyayen ka amma annabi yana nuna mana iyayen nan naka su ne makullin ka na aljanna malam yake cewa ayyata kasharilatin akazatni wa ana aqra hadha alhadith yace wallahi wani irin abin da ake kaji jikinka tsigar jiki ta kama shi ne Ya ce wani irin tsigar jikina na ta tashi na ji ko nake ji lokacin da nake karanta wannan hadisi an gane ko afa a bi qawlihi shin wai fa afaji bi qawlihi sai na ji kawai maganar annabi ya ce kawai ruguma an fi Allah ya turmusa shi a wuta duk kuma tikraran salatu marratin ya maimaita hasso uku wa ana ba'idun an zamanin hadisi ce wallahi gashi ni nan da nake karanta wannan hadisin ina nesa da zamanin da annabi ya faɗi wannan hadisin ba zamanin sa bai yake ba ko ba ka bane ce ba zamani ɗaya nake da shi ba tsakanina da wannan hadisin ce ina nesa da shi alfan wa arba'u mi'atin wa sittin wa ishirin wa asharata sana wa sitta asharata sana ya ce tsakanina da hadisin nan kuma da shekara 1416 yana faɗa mana zan je wallafa littafin tazararsa da yake karanta hadisi domin shi Ahmad Fadil shi yake magana ya ce sanda annabi ya faɗi magana sama da shekara 1416 ya ce amma ina karanta hadisin tsikin jikina na tashi annabi ya faɗi wannan maganin ya maimaita ta su ya ce fama da biyal ar ya ce wallahi sai da ƙasa na jin tana girgidi wallahi sai da jin ƙasa na rawa da ni tana ina jin layi yanzu dubu biyu dubu ɗaya ɗari hudu da goma sha shida yanzu muna da arba'in da bakwai shekara na wata ƙaru yanzu akan wanda ya faɗi wannan magana shekara talatin da ɗaya ƙari akan haka talatin da ɗaya malam ya ce wa min hadan qabil daga cikin irin wayannan misalai na wannan gaba qauluhu maganar da annabi ya ce ala unabiyukum kun ga nan ba ya sake kuskuren bugu ala ne ba ila ba ko illa ala ne ala unabiyukum eh na ku daidai ko a ce yawanci a wannan inji an samu kuskuren to sauran ma ga eh ku dan gyara wanne eh ayo wannan lamu ne iri ne illa za ku gani sai ku je da shi ala ala unabbiukum bi akbari kaba'iri annabi ce shin ba zan fada muku da manya manyan zunubai ba in fada muku su yace talata sau ku fada wannan kalmar sai in fada muku su sai da maimaita ta sau sai annabi da ya faɗi su manyan zunuban nan sai ya ce al-ishraku billah shirka hada Allah da wani yanzu shirka ta zama ruwan dare Allah ya kyauta ba maza ba ba mata ba ba yara ba ba ƙanana ba ba 'yan boko ba ba 'yan kasuwa ba ba 'yan siyasa ba kowa wa hukukul walidai da saba ma iyaye suna cikin manya-manyan zulmai wa shahadatu zur da shaida ƙarya shaida ƙarya sai ya zama makaryaci zai ba da shaida kan lokacin da ma abin da yake ba Allah ya kyauta wa qawlu zur da ita kanta ƙaryar shine kaulin su wa kana muttaki'an annabi yana kishin gida ne fa in ji mai riwayar hadisi yace fa ta sai da ya koma ya zauna daidai daidai ta zaune fa ma zala yukarriruha annabi bai gushe ba yana maimaita ta ma'ana ala wa qaulu zur ala wa shahadatu zur ala wa qaulu zur ala wa zur yace annabi yana ta maimaita ta hatta kunna laitahu sakata sai muka ce da ma dai annabi ya shiru haka yana nanatawa yana maimaitawa yana tusa. zuwa gani kuma yana abubuwan da annabi ya faɗa wallahi duk a cikinsa wanne ne ba ma yi wanne ne ba a yin sa a yanzu ka kalla hadisin mana za ko guda ɗaya da ba a yin shi a yanzu ka bara ba shirka ne ana shirka ko ba yi malam lokacin da waɗanda suke mai dubur za su ce da wannan Allah aka yi wannan ruwan da ya fashe da makabarta ta rika fito wannan an ce mahaukata da yawa suka warke saboda asiran da aka binne a makabarta na haukatar da mutane ba da gaske ba da gaske ne wanda suka zo rawa akwai wata ɗaliba da take ba da bayani ni na ba su dama na ce a da misali mai rai ban san misalin da ke faru ba na gaske nake so mun yi darasi akan tauhidi ana ta magana akan shirka kaza kaza kaza an ce musu to kun ga wannan shirka fa akwai malaman yanzu ne suke faɗa muku ba kun ga wannan littafin wallafa shi aka yi mamu da wazir hamiya wallafa littafi shekara nawa a lokacin kuma muna karanta dukkan littafi ne na ne su rashi eh, mukarar tauhid din nan na aqida wallahi malam dai in tabbatar musu cewa abun ba wai ce ne wannan ita ce gaskiya kuma a cikinmu akwai irin wannan matsalolin yana faruwa ko akwai wanda za ta ba da wani misali wanda ta sani wanda ta yi mu aisha ban san wani ya ce mu ta ce mu ai ta ji an ce kaza ban yadda da an ce ba da tije ne duka sun haife ni wanda suka yi magana ɗaya anan take nan nan sabon gari take zuwa majalisar can guri wallahi tallahi malam ta ce wace ce za ta yi wuce kwana da kwanaki tana na buda haihuwa ta zuwa ƙarshe ran da aka kai ta asibiti an gaji da mara ta zuwa ana dawo da ɗan kayanta ɗan kitin da ake da na haihuwa aka ce a sa wannan a duba kayansa ko za a ɗauko wani abu a ɗan hada irin su allurorin da gudunmawa da likitoci suke baya ba don dai a gaya za a yi ta ce malam ana buɗe jakan nan sai ga gawurtaccen maciji a cikin kayan ya jego da aka zo maciji eh yana ta hucewa aka dare a kwanci a an yi an yi ta haihuta wasu na tunanin nemo abin bugu masu hankalin cikin suka ce wallaya ta taba da nasu da kowa guduwa wai fito ta ce malam waya aka yi aka buga aka kira malami ya zo ga macijin nan malami ya yi wa macijin magana ka ji tsoron allah shi ne abin da suna ta da shi ita a yana ya yi hankali don wani ma zai iya hudu haka kuma kan eh ka ji tsoron Allah wa Allah ba ma bukatar ka a wurin nan kar ka shuka da kowa wallahi yake take ta ce muna kallo malam kamar yana jin maganar da malamin nan ke faɗa masa sai annabi ya faɗa gaskiya yana ji ta ce abin da ya ba su mamaki sai zo ya taho ya tsaya gaban mai jebon nan da ake so ta yi ya zura masa ido haka ya daga kansa haka ce suna kallo ya kallon ta ya kura masa ido kawai sai ya sadda kan shi kasa sai ya fita ta ce wallahi malam yana fita matan da tana haihuwa shi ne malamin yake ce musu da an kashe macijin tare za su mutu da ita Ya san wannan asiri ne kawai waye asirin Allah kada ya sani wato naƙuda ta saba ma hankali to ka tafi da ka ce shirka babu a cikin to ita ko waccan ta Maiduguri da ta yi magana shine mahallin shahid da Zambaku sai ta ce malam yaro ne akwai wata mahaukaciya ta fi shekara talatin ta faɗa sunan anguwan malam bayan an gama sai da na kira an Maiduguri na tambaye su wallahi sai ka tabbatar da labarin da ta wallahi sai da na kira na tambaya wannan ma har asibitin ta faɗa ita wannan sai na na ce to kar a faɗi maganar asibitin a ina abin ya faru amma malama ce tana karantarwa da ɗalibai wanda sai magana da farkon nan a taban da ke to wallahi malam shi ta wannan ta ce mahaukaciyar nan an santa a maiduguri duk inda ta je ta yawo ta dawo ƙarƙashin wata bishiya take zama nan ne wurin kwananta nan ne gidanta an santa da sunanta ma ko yawa ce ce ake ce mata dai ka san su a sunansa akwai ya kaza misali to shine yaro ne ya zo wucewa da mahaifiyarsa tana riƙe da hannunsa yaro ya ja daidai inda wannan bakon ce take kawai sai ya ja yi tsaye ka zo mu tafi mana kana yana cija me kake so su wuce kawai za su yi sai ya nuna wani abu a saman bishiyar da ce shi wancan abu yake so a dauko a bashi abun wasa ya hango wannan abun ne wai za a iya dauko maka wani abu ko abu a kan bishiya ka zo mu wuce yaro ya ja ya cije uwa tana ja yana ja yaro ya sa kuka sai hankalin wanda suke aikace aikacen su kusa da wurin sai dan zo kansu wace ki ne a hankali mana kin yaro sai to in ba ku tana da yaro haka kawai cin wai wannan abin sai yake so sai na zaka bijiya ciro mai mutane kuma sai suka daga kai aka kalbi shi a kawo so ba su kawo wani abu ba a wace aka ce su ai yaro shi yaron ya cize wallahi malam Allah ne ya tsire shi ko an yi abu da yake Allah ya sa abin ya zo wallahi aka samu wani namiji ta ce malam ya yi jifa ya gugu abu ta ce wallahi yana faduwa wannan abu a ƙasa wannan mahaukaci da suke gurin kamar tabarka kawai ashe wai asirin da aka yi mata ne a wurin asirin duk inda ta je wannan bishiyar take zuwa da fara ta fi shekara talatin wallahi da auka ta ce matar da zanin ta ma aka yi amfani aka ƙara rufe mata tsaraitin ta aka shiga gidan makota aka yi mata wanka ba ta san mahalin take ci ba da ta faɗi familin su aka je wala wasu da su rasu ta warke to ka ce babu asiri to kaga al-ishraq din akwai shi a cikin mu kabira ce sannan hukul walidain nan saba mu iyaye ai wannan haddith wala haraj haka ne haddith wala haraj saboda a zamanin da akwai wanda yake bugun uban shi da biji baban shi ko ya nuna ma mahaifinsa hannu ko ba a samu a zamanin nan ana samun ɗaya kai mahaifinsa kotu ai kaga Eh. shi ne shi wannan ko da shi wannan yana da alaka da shaye-shaye ya sha abu ne ya zo baban ya rasu eh. yaron da matasa. Eh.

amma shi a saudiya ne gaskiya ta ce ya yi haƙuri baban ya rasu maraya ne daga shi ta ita saboda tausayinsa wala da ya yi ta ki kawai sai da ya bari ta kafar sallah ya zubar bindiga ya harbe ta wala ta ce bullet talatin ya mata ya kashe ta akwai wanda shi ya kasa tasa uwar ya ɗauko ga wanda ya ƙona bola uwa wannan na kano da ake magana ɗin nan kano ne na batun yarinyar nan da ta kori mamata a gidanta a yana na yana dole kwanan nan yanzu na ga hirar da aka yi da yarinyar tana cewa wato ita dai uzurin ta ce ita ba ta kori mamata gidanta ne da ta gada a wurin ubanta kuma mamar ce wani aure take tare to wanda ya auri uwar tata shine ya matsa ma a akan haƙoƙinta da dukiyarta ta faɗi wasu maganganu da yawa ta ce saboda shi ne ta ga gara ta tashi a gida amma ita bata kori mamarta ba ta ce tsakaninta da uwarta akwai kyakkyawan fahimta akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma dai ka kalli irin wannan fitanar malam so irin wa'annan matsalolin malam tsakanin iyaye da yaya na uku shi ma muna cikin shi akwai shi dumu dumu Allah idan ka tsallaka ka kalli shahadatun zuwa na? eh eh eh eh

Eh. Eh. kanan matar injiniya ita ce matsayin uwarsa tun da kila wal'alla ko uwarsu ba ta nan go a gaida babbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka duba kai sama da wata biyu ana da wata uku uwarka baka sa ta idan ba baka san inda take ba ai rashin sa ta idan ma da sauki amma baka san inda take ba Allah ya kyauta to irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa shaidar zurga ta nan wani lokaci lauyoyi wani lokaci ma jama'an gari ko ba aka ba wallahi ma haka ga tunan jiyajiyar nan mun yi wani zama a wani wuri wani zama ne na rabon gado sai wani ya zo a matsayin wakilin wakilin mijin <laughs> ka ji shirin ba wakilin mijin ɗaya daga cikin magana 'ya'yan mamacin da ce ya bai ma da huri zai da huri ana shi kansa mijin nata ba shi saboda mamar ta nan da rai yan uwanta yi da kanne maza suna nan da su me yasa mijin da zai turo wakilin sa shi mijin ma ba a ce zo ba ba a bukatar shawara balle wakilin mahallin sha da yasa nake ba ku wannan magana wannan wakilin mijin ya so ya yi shirme a wurin nan da Allah ya sa akwai masu hankali da ilimi ya ya shirme da ya jefa su cikin fitina shi ne muka taune sai wani a cikin mai yake cewa ai ya san shi shi ne ba da wata shaidar karya a kotu na ce to kai ma kana da laifi ya za ka ga wannan mutumin da yake ba amintacce ba a kotu har ya ba da shaidar karya sannan kuma ka zo ka wani ya turo shi a matsayin wakilinsa wanda dukkan su ya kamata tun farko da an kore su a zama ma bai kamata su zama a zama da su mahallin shaɗin abin da sa nake bayar wannan labarin saboda shi wannan risal jiya jiya ba mu to a kotu akwai irin wa'in na akwai da shi zaman kawai ya ba da da yake da ƙarya a zuwa biya shi kawai zai ci ayi kuma shi ma a kan yake cewa kuma da tantin a kan gado mamacin ya riga ya mutu ya je ba da shaidan cewa wai ana bin mamacin A gaban a gabansa ake ba aka yi ba aka tambaye shi mata mamacin ma bai san nawa bai san ya'yansa bai san kana su kuka bashi mutane suna wasa da shaida da al'amari irin wannan to alimi ta ga wannan shaida zur akwai sannan kaulin zo kallon wannan da aka bashi sarkin makareta <laughs> na wannan bayan Allah da aka ce sarkin makaretan duk duniya aka bashi da koko na Kano ko na Najeriya na'am suka ba shi ne suka ba shi tara tara duk ce ko na arewaci ne ko na kano ne kadai wanda ya dinga wawallewa ya ce a gabansa ya kira dss ya kira yan sanda ya kira waye waye ashe duk zuki ta mallaci subhanallah eh wannan yaran da aka kashe da kowace to shi an ba shi sarautar ai ai za harka tun da shi da gana yi ana yin shi a ai yana ta wawallewa Allah ya kyauta to kaga wannan ai kaulin zurri to alaihi sallama duk wannan abin da ya faɗa a cikin hadisi a cikin sa muke dumu dumu a wannan rayuwa ta mu yanzu nan zamu tsaya sai yake cewa min zalika targibu na daga cikin wannan kwadaitarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa sahabbai bayanu izami tsawabi yana musu bayanin girman ladan wani aiki idan sun aikata wa tarhibu yakan kuma tsoratar da su bi takwifi min shiddati al-uquba ta hanya annabi ya tsoratar da su da irin tsananin uqubar da za a yi mutum ya aikata wani irin laifi Aminal min na daga cikin misalin farko annabi wa'azin da yake musu ya kwadaitar da su akan aikin kwarai da ladan da za a bada yace qauluhu sallallahu alaihi wasallama magana da annabi yace man sallal isha'a fi jama'a duk mutumin da ya sallar isha'i a cikin jami'i inji manzon Allah yace to fa ka annama qama lis-sallai kamar yayi qiyamul layli ne na rabin dare kaga ai wanda yake jin wannan zai zabura kuma zai yi ai sallar isha'i yana cikin jin daɗi ko ba ka bane tare zai rika tunano da ko ban yi kiyamun laila a cikin dare ba yana samu rabin dare ƙwarai da gaske sannan yake cewa wa man sallal fajr fi jama'a in mutumin da ya sallar asubahi a cikin jami'i to nan ma annabi ce fa ka annaba qamal laila kullahu kamar yayi kiyamul laila na duka daren ne gaba da eh in ka samu isha'i da asuba to kai da daddare duka kai kiyamul laila eh yanzu wannan ba targibi bane targibi ne annabi yake wa sahabbai da irin ladan da ke cikin sa sai ce wa min al-thani daga cikin misalin na biyu da annabi yake wa sahabbai shine yake cewa na tsoratar da su kenan yace la yadkhul jannata qatta wanda ya zama qatta shine nan ma nan ma annamimi baya shiga aljanna yanzu duk wanda ya ji wannan wajibi ya kila baro ne ya kai mu wani dan saboda ya fata shi ha wanda zai annabi banci to Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah